Tsaka mai wuya. billahi lazi la ilaha illa hu ƙarya kake ai na gaya maka nace tambayar da kai ma in ka hayi ka zo mu je tsaye cikin kasuwa mu ga kai ma wannan tambayar ka gani in kana yabarin ni wallahi na yawo ni dan siyasa ne kuma ina da kwantuwar na siyasa tsaye kai a cikin hu ai kai kai baka sa abun da yake ba karamin dan bariki ne kai wallahi tallahi ah, to ni ba bariki ba malamai da bariki ba Jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. A ci gaba da duba harkar rashin tsaro a Najeriya da muke yi yau za mu duba wasu fannoni waɗanda suka hada da maganar rawar da ake cewa Fulani suna takawa. Shabin nan Fulani ne kawai suke ciki ko kuma akwai wasu ko bayan Fulani. Al misali akwai mutanen ƙasashen waje a cikin wannan ta'asar sannan waɗannan mutanen da suke zargi ko kuma ake zargin su da aikata wannan ta'asa din daga ina suke samu wannan makamai wannan duk suna cikin abubuwan da zamu duba a ci gaba da wannan muhawara da sani na mulfashi ya shirya mana dangane da halin rashin tsaro da ake fuskanta a arewacin Najeriya. Abin da nake cewa duk abin nan abu ɗaya ake ya za a yi gyara. Malam hanya guda da za a yi gyara shi a ji tsoron Allah a tsaya mu gaskiya to tsaya na gode na biyu ina son ka sani jihar Zamfara ta fi jihar Katsina girman ƙasa da yawan daji jihar Zamfara ta fi jihar Sokoto yawan dazuzzuka na ɓoye 'yan ta'addar nan shi sa ya zama cewa duk abin da kake ji ana kudi a kasuwa da zamfara so the earlier the better idan shugabanci sun tsaya sun yi abin da ya kamata na gaskiya to Allah zai shigo cikin al'amuran samu nasara amma idan an tsaya da yaudara irin wadda ta su Abdullahi Shinkaki da faɗa mutane ƙarya wallahi ba za a yi nasara to a bar shi haka ya isa abin da nake cewa yanzu a mana abdullahi shinkafi shin fulani ne kawai ke satar mutane da wasu ayyuka na ta'addanci ko kuwa da kwai wasu ƙabilu da ke cikin wannan harka fulani hmm, su ga zahirance su a ganin suka fi rinjaye cikin wannan ta'asar. Amma akwai waɗanda ake zargin cewa ma ba 'yan ma Najeriya bane da kuma wasu waɗanda ma ba Hausawa ba. Har da zabarmawa wasu sun je lokacin da gumi ya je wasu ce sun zo su har da ma kusan yamurai da yarabawa da zabarmawa da 'yan Nijar cikinsu. Da wasu hannu masu tsoro da na irin tsoron na razawa. Eh. Wasu sun ce sun gansu. lokacin da gumi ya je daba kai da daba bugu da wasu wurare. To na gode. Honorable Aliyu kana kusa? Eh ina jin kwa. Tambayar da na yi ne cewa shin Fulani ne kawai ke satar mutane da ayyukan ta'addanci koko da kwai wasu sauran kabilu na daban a cikin wannan harka? To farkon da dai Fulani suka fara. Na. Amma a hankali a hankali sun shigar da mutane da dama wanda ba Fulani ba. Amma kashi tis'in da wani abu cikin dari su ne. An ce ma da wasu daga waje. Yan ka san su suna da kara za su iya yi gayya idan suna son su yi a takin wani wuri ko suna da wata barma, to suna da karar da za su iya ba da goron gayyata zuwa ga mutanen su na wasu wurare. To, to um, Shin wani bayani za mu iya yi game da yadda mahara ke samun sauƙin mallakar manyan bindigogi irin su AK-47, AK-49 da bindigan nan mai harba rokoki wadda take kakkaɓo ma jirgin sama. Malam Sani Abdullahi. kamar yadda na gaya maka ya binciken da muka yi ga wannan kwamiti na kawo karshen da da zamfara akwai makera hakan ga na hausa na gargajiya wayanda suke kera wannan bindigogi wadda suke ce mai fulo ita kanta yan ta'adda suna amfani da ita ana ta'addanci da su kansu sannan akwai hanyoyi da muka yi bincike inda ake shigowa da bindigogi nan shine ta hanyar safara su daga libya chadi a shigo da su ta nijar wanda jihar zamfara tana makautaka da ƙasar nijar da wani bangare ma na ƙasar benin domin akwai inda daga wani gari da ake ce makan kurmi wajejen kabaru ba su shi ta zuru in ka biyo dajin zai shiga da kai har benin ana ce wani wuri malabin sannan idan ka zo a shinkafi muna da hanyoyi daga ake iya shigowa da makamai daga nijar wajen kusa hanya biyar akwai hanya da za a shigowa ta jibiya akwai hanya da za a shiga ta mane a ta gurbi a hwada magama eh. sannan akwai kuma hanyar da za a ɗauka daga nan cikin garin shinkafi a shiga kamarawa a shiga bafarawa a shiga burkusuma a shiga tsaika a faɗa cikin nijar akwai hanyar da za ka bi kuma ta sabon birni ka faɗa wani wuri da ake ce masululu ka zululu ka shiga sahara ka faɗa sai maraɗi to daga nan cikin garin shinkafi zuwa maraɗi ainihin maraɗi ba ya mai ba hmm. bai wuce awa biyu ba duk inda na gaya maka nan na hanyar bai wuce awa biyu ba kwaya da za a ɗauko kuma daga wani gari a ce madusi a faɗa kuturu a faɗa mayasa a fada kwasha kwashaba a yi ta birane daga birane kana ganin wutar nijar can ya wuce kilomita bakwai ba wannan ne suna cikin hanyoyin da ana zargi sannan ake samun safar shigowa da wannan suman light arms kuma da matsalar da aka samu ta kushe gwamnatin gaddafi sannan ma waɗanda repentant bandit suna ba da wannan bayanai da kudu da Legas da kudu din ga ƙasar Inyamurai da Jos ana samun su masu safara waɗannan makamai suna kai a jihar Zamfara. Akwai report akwai da aka ta kama haka. Daga bayanan da muka yi a game da shin Fulani ko da sauran wasu kabilu maganganu sun fito cewa ai akwai wasu. Shi ne nake cewa cikin waɗannan maharan an ce Fulani sun fi rinjaye. amma fulanin ba na Najeriya kaɗai ba domin wasu rahotanni na nuna cewa daga maganganun waɗanda muka hera da su za ga wani ko wasu daga cikinsu za ka ji harshensu ya karkata irin harshen fulanin ƙasar faransa haka ne? eh haka ne kamar wanda ka hira da shi ragab a daba tubugu akwai kalma guda da na ji yayi wanda ya nuna cewa mutumin Nijar ne. Amma kuma ne ya ce ba mutumin kanke ne. Eh, to ka za ka ji ya ce kartush. Eh haka. Kartush da faransanci ana nan harsashi. Oh. wannan kartush da ka ya ce harsashi akan da kartush so wannan kalmar da ni yana kana interview da shi yace ana samun kartosh da mi da mi to za ka ji kuma yana magana yana cewa yau za ka ji kamar yana so ya aro kamar katsananci amma yana irin yan bantanci hakan ga ta magana yan jar. To na. Na yi analyzing din magana shi. Na gane lalle ka saurari bayanin eh. sosai kuwa. Eh. Malam Sani Abdullahi me ra'ayinka game da cewa wasu daga cikin Fulanin nan ba na Najeriya kadai ba ne. Ok, ni na ganin Malam Sani wannan matsalar ko? Hmm. jami'an tsaron kasar nan su ne za su yi maganin dole ne a ɗauki kwaran matakai a bololi da muke iyaka da Nijar Kamaru da Chad da sauran. because dole da ita nan ake shigo da makaman nan sannan a nan cikin gida kuma dole ne bodojinmu da suke iyaka da jihohi ya zama da cewa akwai wani checkpoint na wani tax force wanda duk motar da za ta wuce akwai kwakwaran bincike na a ne ta ɗauko a samar ma jami'an tsaro na'urori waɗanda ko da daga nesa ne ma suna iya hararo cewa wannan mota tana ɗauke da wani makami ko mugu. Yawwa, to eh, wannan bayanin naka sai ya kawo ni ga batun cewa um, akwai 'yan ƙasar waje da dama cikin mahara waɗanda ke kewaye da arewacin Najeriya inda ta'addanci nan ya fi tsamari. Me ra'ayinku, Honorable Aliyu? Ba shakka duk wannan abin yana iya zama gaskiya. saboda in ta lura ita wanda matsalan kullum a ruwa take yi kuma tana daukan sabon salo saboda idan an ce duk akwai irin wa'annan abubuwa a cikin kasar nan ba a fafa. amma dai wa ne ita gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na samar da na'urori masu inganci ga jami'an tsaron kasar nan kuma ya zama na cewa an tsawara da bincike ga iyakoki da muke da su na shigo a kasar nan bayan ma tsaurara su masu binciken ya zama da kuma akwai masu binciken lokaci bayan lokaci ko da matsalar da muka samu a ƙasar da shi ne kaci da kuma rashin hukunta mai laifi idan an kama shi to da yawa an sha kama irin wa'annan makaman a iyakoki wasu ma akan kama su a airport za ka ga 'yan jarida suna nunawa hukumar custom sun kama kwantenoni da aka shigo da su da sunan wani abu daban amma yan aka bincika sai ga an sabu makamai ne aka shigo da su kasan nan to duk wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ɗan makamai sun yawaita kuma za ka sha mamaki ma wani zai tambaya wai ta gina su ɗan ta'addan nan ma suke samun alaka da ban da makaman nan ana kawo musu irin waɗannan manyan makaman. To yayi. Malam Sani akwai abin da za ka kara. Eh kamar yadda ya yi bayani sai dai in ƙara gora bisa. Hmm, akwai buƙatar gwamnati ta ƙara yin ma ga hukumar kwastam da ta immigration ta Najeriya baki daya. Hmm. A san adadin mutanen da ke shigowa suna fita. cikin Najeriya ba bodoji na Najeriya sannan yana da kyau a tsara ɗaukan ma'aikatan jami'an tsaro ne karamci domin yawan 'yan ta'addar da a jihar Zamfara ya rufe yawan jami'an tsaron da a jihar Zamfara kusan so goma to kaga abu ne wanda akwai matsala yawan mutum jihar Zamfara sun yi miliyan hudu da dubu ɗari da takwas misali ta zo jami'an tsaro ba su kai dubu goma dukkan su gaba ɗaya ya za a su kare dukiya da rayukan mutane sannan akwai buƙatar gwamnati ta daina barin jami'an tsaro suna daɗewa suna saba da mutanen gari. Tuma da latuwa gaishe ku malamai. Idan Allah kai mu mako na gaba mana da abubuwa da yawa da zamu duba daga ciki har da irin rawar da Sheikh Ahmad Muhammad Gumi shahararren malamin nan na Kaduna yake takawa. a ƙoƙarin da yi a kwanakin baya na neman sulhun ta wani al'amari da Fulani. Sannan kuma me ra'ayi game da ainihin matakan da gwamnatin tarayya ta Muhammadu Buhari take ɗauka na ganin ƙarshen wannan cicikuce da ake fuskanta dangane da rashin tsaro a Najeriya. Ina kuma magana da shigowa da sojan haya da mutane irin su gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad suka ba da shawara a yi duk suna cikin abubuwan da zamu duba. yanzu na zamu yi muku kwana a madadin su bakin namu aliyu abubakar mk da sani abdullahi shinkafi da kuma sani malumfashi da shirin muhawara ta da Grace Alheri da ta hada mana shirin. Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington DC, mun baku lafiya.